Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Ragon Miji Return na marubuciya Maman Mami wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da yi mai gabatar muku Maman Al'amin. A bayan matsaya ne a inda Hajiya ta ce ka shirya jibin nan gaji, na ga kana son ka maida ni shashasha. Ta zazzaro mai ido ya kalle ta ya ce Allah ya kai mu. Ya tashi ya fita yana ta kumburi. Shi fa ba kowace mace ke burge shi ba musamman ma in ba fara ba ce ba. Baya son bakar mace sam. Shi kuma ga shi baki wulak da shi. Da la'asar ɗin ajiya Abida na zaune gadin ɗin gidan, har ta sake wani wanka da drinks a hannunta tana kurɓa. Tana kan lilo tana shillawa tana duba waya. Tana shiga wani group ta ga wata number ta ta ta ga wata number ta turo links na wani group wai shi duniya ce da naked picture a jikin jifi ɗin, Mutanen group ɗin suka yi wa wadda ta turo ca suna zaki da nema mata shirya. Admin ɗin gidan suka yi wace da ita. Tana lilawa ta shiga kan links din ta ga akwai mutane sun kai hamsin a cikin group din. Ba tsayawa ta shiga. Tana shiga message ɗin su da suka yi fira suka fara shigo mata. Suna ta maganganun batsa, mata da maza. Ba a yi minti biyar ba wata tutturo message. Waye zai taimake ta? Hajiya Abida ta zaro ido ta tana mamakin group kusan irin wanda take. Kusan irin wanda take nema. Wani shugaba ya turo picture. Waccan da ba ta da suna ta ce, Yawwa Sugar Boy, I hope za ka iya da ni, so that I will have good satisfaction. Wani Jamil ya ce, How old are you please? Ta turo five old. Ya ce, No, I'm not in. Na fi son Sugar Mommy. That will take good care of me. Sugar Boy ya ce, Sugar Boy ya ce, Sugar Mommies akwai daɗin harka an. Suna tarayya fiye da babies, but the babies are, but the baby are hot Waccan ta ce shuga boy, ka jira ni, ya ce sorry ni dai na tafi ya gudu. Jamil da ke online ya fara an tayo blue films a cikin group ɗin different style different types. Hajiya Abida da fara buɗe wasu tana kallo duk hardcore sun fi yawa. Ta kasa hakuri ta da flying a kan wani I love it. Jamil da ya gani ta save da sunanta. Abida ya yi murmushi ya bi ta private ya fara tura mata wasu masu zafi. Tana kan mu saboda kallon BP ɗinta, saboda kallon BF ɗin da take Kiran shi ya shigo ta WhatsApp ɗin shi mai kyau. Ta gan shi mai kyau shi is fine and sexy fari matashi ya ɗan ajiye gemu kaɗan. Tana ta kallon pictures ɗin har kiran ya datse ta fita a group ɗin za ta shiga ta ga message ɗin shi. Sauran Mrs. nata ta tsaya ta ƙara kallon DP ɗin shi yana cikin ƙananan kaya. Red riga da jeans milik color ya mata kyau. Sannan ta shiga message ɗin ya turo bidiyo sun kai biyar. A ƙarshe ya rubuta hello my beautiful Abida. Dai sauran typing. Thanks, I miss this. Jamil na kwance yana miss what? Abida ta yi murmushi ta ce kai ne a DP ya tura mata. Yeah, ya tura smiling face ta ce You are handsome. Ya tura mata thanks. May I know you? Ta ce sure but kafin nan I want to ask you some questions. Ya ce ki tambaye ni ba komai. Ta ɗan yi jim. Ya ce ki tambaye ni mana ba komai. Ta tura mai please me yasa kallon BF ke sa ni faduwar gaba after satisfaction. Yana kwance murmushi ya tura mata. Me zai sa ki tsaya jin daɗi da kallon BF? Ai za ki kalla ne kawai ki samu style. Ta yi da ta ce, me yasa nake jin hakan? Ta sake mai da mai question ɗin. Ya ce, maybe ba wannan kawai kike buƙata ba. Kawai kina buƙatar hakan ne a aikace. Ta tura mai thank you ya ce, please zan iya sanin ki ni sunana Jamil. Ni ƙwararre ne. Ta yi dariya ta ce, a wani gari kake ya ce Kano. Ta yi hamdala a zuciya ce, ka turo min account number ka. Jamil, daɗi ya kashe shi. Hannun shi na rawa ya Ya taifa akawunt namba ɗin shi ya tura mata. Tana zaune ta yi masa transfer ta 50k daga akawunt ɗinta. Yana rike da wayar ya ji bikin message ya shigo jikin shi har rawa yake. Ya duba yana dubawa ga 50k. Ya zara ido ya tashi zaune ce iye. Ya gara dubawa sosai still 50k ce ba 5 ba. Da sauri ya koma WhatsApp ya tura mata godiya thank you my Abida. Allah ya kara buɗi na gode sosai. Asiya da ta ce kar ka damu ka yi sabin nomba ɗita kuma wannan kuɗin na baka ka gyara kanka nan da wani lokaci za ka ga kirana ina so ka nuna min kai ƙwararre ne a harkar. Daɗi ya kashe Jamil ba zai iya jiran wannan lokaci ba an ba shi 50k kyauta ina ga ya yi sabis da gani zai ci kuɗi sosai ai dole ya zo ya fara shiryawa ranar kafin ta zo. Ya tura mata I will amma ina son na san ki ina son na san wacce zan yi sabin. Ina so in san wacce zan yi saving. Ta yi murmushi. Ta ce, I am Hajiya Abida, I am 34 years. Za ka san ni kuma ba da daɗewa ba. Ya tura mata, My Abida, sunan naki yana da daɗi. Daga ganinki za ki daɗi, ina son na kira ki na miki godiya. Kuma na ji muryar My Lover. Zan iya kira? Ta yi ita ma tana son ta ji muryar shi, ta ce, Call me. Da sauri ya shiga kolin ya danna mata kirarin gimbi ta ɗauka ta shiru. Ya saki ajiyar zuciya, murya very cool ya ce my Ivy da I'm very happy da haɗuwa da ke just na only har kin zuciya ta? ina jin dama na same ki yanzu. Na gode da wannan kyautar da kika min. Tar murmushi mai ɗaukar hankali ta ce don't worry kuma feel free duk taɓin da kake son kuɗi kamar magana ina so ka gyara kanka sosai saboda yadda zan ji daɗi. Ya yi murmushi ya je Abida jin kamar ta gan shi a fili, ta rungume shi, ya ce no waɗannan sun isa. Ba ga ba, har abin da ya fi max duk zan sha da su, kina da sweet boys. Jin muryarki kaɗai ya sa na samun erection ta ce me too I'm honey. Ina son samun mai ɗebe min kewa, ina son abin da zai sani in ji nishaɗi. Ba tare da na ji faɗuwar gaba ba. ya ce kina Kano? Zan zo ta ce ya amma ba yanzu ba. Ni ina da Rus kafin mu fara kasancewa tare. Za mu je asibiti mu yi blood test gaba ɗaya. If you are free, daga nan sai mu fara enjoying life. I hope hakan ya yi maka. Ya ce sure. Ta murmushi mai sauti da ya sa shi fitar da liquid ta ce okay don't worry. Za ka same ni sun ka zama ready kowane time. I love you. Ya saki ajiyar zuciya ya ce I love you my sugar. Ta ce take care ta kashe kiran. Ya yi ihu yana jin daɗi ya sauke ajiyar zuciya. Ya fara lissafin wani magani zai nema ready for sex ta kira shi. Da ta kira shi sannan ya ji. Ita ko tana kashe kiran ta yi murmushi ta ce I hope yana da house power kar a ce ya rago ne kamar alaji a gari. Zuciyarta ce ta fara nusashe ta akan kar ya yaka yayin da wata ke ingiza ta. Ta yamutsa fuska ta ce ni fa na gaji. Allah. Ya za a yi a ce 34 amma har na yi expiring an daina yayi na duk gyara duk na a banza ai ba zai yiwu ba. Ta ta tsaki ta sauka a lilan ta koma ɗaki ta tuɓe ta shiga ba ya Hajiya ya baiwa Allah in dai ta gabata da abin yi ba ta da shaidar ba ta da ba ta taɓa yarda ce ɗan ya shiga zuciyarta ba yana mata wasa da tunani. sai ta samu abin yi ko karatu ko wani zikiri ko wani abin yi. Tana ɗakin da tana duba littafin Bagiyatul musulmi na tana ƙara sanin abubuwa masu kyau ga musulmi. Bayan sha'i wani saurayin Fasilat ya zo. Tana cikin motar fuska ta takura saboda baya sakin hannu. Shi dai aure aure. Wayarta ta fara ringin tana dubawa ta gadiya. Ta saki murmushi ta kalli saurayin nata ta ce excuse me. Ta fita a motar ta nufi gida bayan ta ɗau wayar. Saurayin nata ya bi ta da kallo yana jin mugun kishi. Ya ja motar shi gaba. Fasilat na ta waya da alaji da ke kwance. Ɗaya-ɗaya a hotel yana ta kurara ta. Tana shiga ɗaki da ta zauna ta ce diya kana ganin kyau na sosai. Allah ya sa bayan mun yi aure kar ka sauya. Ina jin daɗi ana yabo na waya ka kake yawan matanka sosai. Ya murmushi ya ce no dukkansu ba su kai ki kyau ba. kuma ba su kai ki matsayi a zuciyata ba. Shi ya sa nake yabon shi ya sa nake yabon ki is different da nasu. Ta yi dogon numfashi ta limshe ido ta buɗe murya mai ta buɗe murya. Ni ‘yar gata ce har ana ƙara har ana kagara na shigo gidan amma diya ba za ka ajiye mu gida ɗaya ba ko? Ya ce ina za su takura mu. Ai ke fa ta daban ce to. Komai kin mamaye ko ina ba zan so ki takura ba ta ce hmm tank da wannan irin Ta ce "thank you" da wani irin voice. Ya ɗan yi shiru ya ce "ki bani dama mana da turo gidanku, ya kamata a ce mun yi aure haka nan, sannan me za mu nuna wa juna irin sannan ne za mu nuna wa juna irin son da muke wa juna." Ta ɓata fuska, ta yi mu hanci ta ce "hmm, me yasa kake sauri ne dear, ni ta ce, kai shaida ne ba na ba kowa muhimmanci fiye da kai, ka kwantar da hankalinka ba na son yin aure ne Ba na son na yi aure ne a wannan shekarar amma nastia sai ka turo please. Ta langwaɓe ya murmushi murmushin ji ta bashi, ta mai ce I love you dear, ina son ki sosai. Allah ya kai mu, ni ina son duk abin da kike so. Ta yi murmushi suka ci gaba da waya suna waya kiran hajiya Rukayya na ta shigowa da shi. Ya ki respond, sai da suka gama soyewa da fasilar sannan ya kira ta. Duk cool voice din nan babu shi murya tashe ya ce ya aka yi kike kira na a cikin wannan daren. Hajiya Rukayya ta yi shirin bacci tana kwance. Ta kira shi saboda kulawa jin abin da ya ce ta ce I'm sorry Alhaji. Na kirawo ne na ji lafiyar ka ba wani abu ba ya ce to lafiya ta lau. Ta ce sai da safe ta kashe kiran ranta na zafi. Hajiya Abida ko na ɗakinta suna ta sex chat da Jamil suna jin daɗi kamar sun yi three to four months tare, yadda suke yi kamar sun san juna. Ƙarfe goma na nufi wani gida da ke ɗauke da apartment da yawa babban gida ne. Na gani na faɗa. Na nufi wani fat ina shiga min falo na ga wani saurayi matashi fari kyakkyawa ga 'yanci, ga ido ga sadin shilif da ya ƙara ƙawata fuskar shi yana da small yana da small baki da kira baƙaƙirin mai tarin yawa da ta ƙara masu kyau. He is handsome jikin shi ba mai kiba ba kuma ba ramamme ba. Idan ka ganshi kana iya cewa he came from abroad ba zai wuce tati ba. Yana zaune da sistem a gaban shi yana aiki da ita hankalin shi kacokan a kan sistem ɗin yake. Yana aiki a tsanake hankali kwance daga shi sai boza da singlet a jikin shi. Sai na zauna yana kallon shi domin in samu na ci gaba da kallon kyakkyawar fuskar shi da kowace mace za ta so. Ta kallon da nake masa na gane bai da hayaniya na tsatsan mutum ne sosai. Bayan kamar minti biyar wata mata babbar mace da za ta kai 56 Ta shigo ɗakin fara ce ta kyakkyawa da ka ganta za ka san cewa maman shi ce. Da ka ganta za ka gane wayayya ce mai ilimin boko sosai tana sanye da doguwar riga da mayafi sama da glass ɗinta. Tana shigowa ya mai da kallo gare ta. Ya yi murmushi ya mai da hankali a system yana so ya sabin abin da yake yi. Ya kashe saboda ya ba wa momin shi time. Tana ganin ya mata murmushi ita ma ta ta je ta zauna gab da shi tana ta kamshi abinta. Ya kashe kwamfuta ya kalle ta da murmushi a fuskar shi ya ce momi. Tana kallon shi ta ce my son sarkin aiki. Ya yi murmushi ya shiru. Ta ce kullum aiki baka hutu baka tunanin komai sai ofis. Ka rika samun hutu please. Ya yi murmushi ya ce tom momi. Momi ta kalle shi ta ce ka ki aure baka jin komai. Duk mate ɗinka sun yi sun barka yanzu. Marwan da za a ce za a yi mishi aure. Da murna zai ta yi amma kai ka ƙi fiddo mata. Me yasa? Ya turo baki ya ɗan yamutsa fuska ya ce momi ni ba na son hayaniyar mata. Ba na son a takura ni that's why amma zan samu yarinya maybe yarinyar da ba ta son hayaniya. Momi ta kallon shi tana murmushi ta ce Fahad kenan. Auren ne hayaniya? Ta ƙara murmushi ta ce aure bai da hayaniya kuma ka daina tunanin hakan zai sa ka ƙara zama babban mutum. Zai ƙara sa maka nutsuwa bai da wani matsala sai tarin jin daɗi da farin ciki. har da ma ka samu musamman ma idan ka samu mar'atu saliha wadda take kula da komai naka take da burin faranta maka rai a kullum. Ya dogara da kai yana jin nauyi mami ta ce I'm telling you ka daure ka yi aure haka nan. Ka shiga jerin masu samun ladar auratayya. Amma as mami my advice shine don't look for the beauty. Kai nemi mai halin kirki idan kuma ta haɗa duka to kai godiya ga Allah kuma kar ka yi jinkiri saboda kar ta kwaɓace maka. Muryar shi very cool and sweet ya ce, Thank you mommy, insha Allah soon zan yi surprising ɗinki. Ta yi murmushi ta ce, Da na ji daɗi kuwa suka yi shiru mommy ta sauke ajiyar zuciya ta ce, Gobe zan tafi Nijar. Zan je research akan al'adu da wasu halayyar buzayen can. Ina rubuta wani littafi da yake buƙatar bayani akan kansu to zan daɗe ƙila na yi wa ko kuma fiye ma da haka. It depend da yadda na gama abin da nake a can. Fahad ya ɗago yana ta kallonta ta ƙara gyara glass ta ce, Dad zai yi tafiya jibi ban san time ɗin da zai dawo ba. Anko yana nan ka san baya kula da wancan. Ka fi san Marwan. Please ka kula da shi ka sa mai ido. Kar bayan tafiya ta ya rinƙa kawo 'yan iska suna lalata a nan. Duk nurin fuskar ta ya ɓace. Fahad ya ji ba daɗi ya ɗan ciza lips domin domin yana so ya kula da mahaifiyarsa yana so ya ganta cikin farin ciki. Yana da biyayya yana matuƙar son ta. Fuska ba daɗi ya ce ki yi haƙuri momi ki ƙara masa addu'a. Insha Allah zai shiru. Ana aframi zan kula da shi sosai Allah ya sa ki je lafiya. Ki gama duk abin da kike yi lafiya ki dawo lafiya. I will surely miss you sweet mommy. Ya kwanta kan kafaɗarta ta ɗaura hannu a kan shi tana shafa somar kan shi. Tana son ɗanta sosai fiye da komai. Sai da ta daure sannan ta ɗauke kanshi ya kalle ta idan shi jawur kamar ya yi kuka. Ta girgiza mai kai ta ce ka kula da kanka an. Kar ka manta da surprise da ka ce za ka min. Ya yi ƙaramin murmushi ya jinjina kai. Ta tashi zai ta ce sai da safe ya ce good night ta juya ta fita a ɗakin. Ya jingina da kujera ya limshe ido yana tunanin where to start momin shi na son ya yi aure. Ya kamata ya yi matsalar shi. Baya son takura, baya son hayaniya. Idan kana tare da mace dole sai ka yi haƙuri. Duk zaman daɗin da kuke yi kuwa dole ku samu misunderstanding tsakani idan ka ga ba a samu ba to kuna hakuri da juna ne. Ba masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.